duk wanda aka kama shi cikin harkokin kere-kere da sarrafe-sarrafen kuɗin ganye zai yi zaman kurkukun shekaru biyar zuwa shekaru goma da kuma ɗora mishi biyan kuɗin da suka kai fiye da miliyan goma ga gwamnati. Juju Goje Maimuna Gazibo. Kuɗin ganye su ne kuɗaɗen da mutum ke kirawa da kanshi alhali ko wannan wani bangare ne da ya shahi mulki ƙasa ke da wannan ikon. Baya ga laihin kera kuɗi akwai wani laihin da mutum ke iya aikatawa wato kirkira takardun kuɗi da gangan a gaban bainar jama'a wannan laifin yana iya kai ku ga zaman kurkuku ko kuma yin ɗan kunne da kuɗi wannan babban laifi ne da ke iya kai ku kaso saboda ganin mahimmancin kuɗi bai kamata ba a dinga sarrafa su duk mutumin da ya samu kanshi cikin shige da fice na kuɗin ganye misali wani ya baka kuɗin ganyen bayan ka san cewa wannan kuɗin na ganye ne kuma kake ƙoƙarin kashe su to ka taka doka in kuma kai da kanka ke cikin lamarin tsinda tsundum to kai ma za a hukunta ka ko kuma wani ya baka taimako na kudaden ganyen kuma ka san cewa na ganye ne duk da cewa baka cikin waɗanda suka kera su ko kuma suka yi sanadin shigowar su cikin ƙasa in dai ka san na jabu ne kuma ka yi amfani da su to ba makawa ka taka doka haka zalika in wani ya baka sakon kudaden ganye kuma 'yan sanda suka kama ka to doka za ta hukunta ka kuma za ka yi zaman kurkuku yin kudaden ganye ko kashe su kai koma shigowa da su a cikin ƙasa babban laifi ne wanda alkalai ba za su yi sassauci a kai ba. Wani hukunci ne ya rataya a kan masu yin kuɗin ganye? Zaman kurkuku na watanni shida zuwa shekara uku tare da biyan diya ta jika arba'in zuwa miliyan arba'in haka zalika duk wanda zai yi ƙoƙarin sauya ma kuɗi launi wannan shine hukuncin da ke jiran shi idan babban alkali alkali ya sa hannu idan kuka yi safarar kudaden ganye wato wani ya ba ku sakon kudaden ku kawo a gida ko kuma ku ba wani dan uwan shi ko kuma kyauta ce ya muku kuma kun san da cewa na jibu ne kuka amsa to ba makawa za ku fuskanci hukunci mai tsanani daga shekara biyar zuwa shekara goma na zaman kurkuku kuma ku biya diya ta kudaden sefa miliyon goma idan an kama ku dumu-dumu da wannan laifi.